Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na yau talata ta ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta 2021 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Hanifa Isa jin kamshi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Sabuwar nau'in coronavirus ta Omicron da aka fara ganowa a Afirka ta kudu tana kan yaduwa zuwa kasashe wadda hukumar lafiya ta duniya take kara gargadi a kai. a halin da ake ciki kuma a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya yi kira ga amurkawa da su je su yi allurar rigakafin corona ko kuma na kara bunƙasa kuzari idan sun riga sun yi allurar a ranar litinin ne aka dawo da tattaunawa kan yadda za a farfado da yarjejeniyar nukiliya ta 2015 a Viana bayan hutun wata biyar kuma a karo na farko tun bayan da shugaban iran mai tsaurin ra'ayi ibrahim ra'isi ya kama aiki tsakanin labaran kenan hukumar kula da gidajen yari a jihar plateau ta bayyana cewa fursunoni 260 ne suka tsere daga wani gidan yari da aka kai hari a jos lamarin da masu kula da lamura ke ɗora alhakin kan hukumomi duk lokacin da aka sami irin wannan rashin tsaro da ya jawo rasa rayuka da sauransu ba ka jin an sallami wani a aiki ko ko an rage daraja ko ko an yi wasu canje-canje da za su nuna da gaske ake yau wa'adin da gwamnatin jihar borno ta ɗibar wa 'yan gudun hijira na cikin gida da ke sansanin bakasi ke cika abin da ya ruda mutanen a cikin wani halin tsaka mai wuya yanzu na ina da yaya goma sha uku an ba mu kwana goma sha daya yanzu na rasa inda zan je tun na je gwazan ma ba wanda na sani balance ne ma roke wani sai kuma shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. alaikum ga cikakkun labarun duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Sabuwar nau'in coronavirus ta Omicron da aka fara ganowa a Afirka ta kudu tana kan yaduwa zuwa wasu ƙasashe wadda hukumar lafiya ta duniya take ƙara gargaɗi a kai. A ranar Litinin ne dai Portugal ta ce ta gano sabbin kamuwa da nau'in na corona guda sha uku da suka hada da 'yan wasa da kuma ma'aikatan wata babbar kungiyar kwallon kafa ta Belenin Sad wanda ɗaya daga cikinsu ya dawo ne daga Afirka ta kudu a kwanan nan. An samu sabbin kamuwa da sabuwar nau'in Omicron guda shida a Scotland. An samu mutum biyu da cutar a kasashen Canada da Australia. Kana wasu sha uku sun harbu da cutar a kasar Netherlands. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron hukumar lafiya na musamman a Geneva. Annoba wanda za mu iya kiyayewa, ganowa da kuma magancewa tana ci gaba da jefa duniya cikin mawuyacin hali. A halin da ake ciki kuma a jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su je su yi allurar rigakafin corona ko kuma na ƙara bunƙasa kuzari idan sun riga sun yi allurar bisa ga cewar babban mai ba da shawara babu makawa sabon nau'in omicron zai shiga cikin kasar kada ku jira biden ya gawa kimanin mutane miliyan 60 da ba su riga sun karbi allurar rigakafin ba a cikin kasar yayin da yake jawabi a fadar white house idan baka yi allurar rigakafi ba to ka je ka yi yanzu amma kuma shugaban ya ce bai yarda da cewa akwai buƙatar ƙarin rufe wuraren kasuwanci da makarantu ba a halin yanzu saboda barazanar nau'in Omricon ɗin. biden ya ƙara da cewa kada ku yi sake wajen yaƙar sabon nau'in amma jami'an lafiya sun ba da tabbacin cewa waɗanda suka riga suka yi allurar suna da babbar kariya a kan shi kamar yadda ake gudanar da ƙarin nazarin kimiyya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Litinin ne aka dawo da tattaunawa kan yadda za a farfado da yarjejeniyar nukiliya ta 2015 a Vienna bayan hutun wata biyar kuma a karo na farko tun bayan da shugaban Iran mai tsaurin ra'ayi Ibrahim Ra'isi ya kama aiki. kamar yadda aka gudanar da tattaunawa sau shida a baya da aka fara a watan afrilu amurka tana cikin waɗanda suke halartar tattaunawar a kaikaice da nufin hana wa tehran ci gaba da ƙera makaman nukiliya iran wacce take jayayya da cewa tana gudanar da shirin nukiliyar ne da nufin zaman lafiya za ta tattauna da sauran masu hannu a yarjejeniya ta 2015 da suka hada da birtaniya china faransa rasha da kuma jamus tare da ma wasu jami'an diflomasiyyar turai da suke kai komo wajen tuntubar bangaren amurka abin da zai gudana shine sake farfado da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta ƙara wa'adin takaita shirin nukiliyar iran daga shekaru goma zuwa sha biyar domin ɗage mata mummunan takunkumin tattalin arziki To madalla kada a nisa nan gaba kaɗan halifa za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a inda hukumomi suka ba da adadin fursunonin da suka arce da kuma waɗanda suka rasa rayukansu a harin da waɗansu 'yan bindiga suka kai wa wani gidan yari da ke garin Jos Fadar gwamnatin jihar Filato. Kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana. Fursunoni 262 ne game da wasu mahara da suka fasa gidan yari a Jos suka arce daga gidan yarin. Hukumar gidan yarin ta ƙasa ta ce goma daga cikinsu an kamo su an kuma mai da su fursuna yayin da 252 ne suka yi ɓatan dabo. Sanarwa daga shalkwatar hukumar gidajen gyara hali da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na hukumar Francis Enobore ta ce jami'inta guda ɗaya ya rasa ransa, fursunoni tara suka mutu yayin da jami'in hukumar gidan yarin guda da ya sami harbin bindiga a hannu yana asibiti ana mishi jinya da wasu fursunoni guda shida. Maharan wanda hukumar ta ce sun zo da yawan gaske sun buɗe wuta ne wa masu tsaron gidan yarin kafin suka shiga. Kontrolan gidan yarin Samuel Aguda bai tabbatar da ko maharan sun makale a cikin gidan yarin kamar yadda rahotanni suka bayyana ba, sai dai ya tabbatar da cewa wasu kayayyaki da suka hada da muhimman takardu da ofishin adana bayanai ta na'urorin kwamfuta fursunonin sun kona su kurmus. Kwantirolan ya ce matakan kawo ɗaukin gaggawa da jami'an tsaro suka ɗauka shine ya taimaka wajen shawo kan lamarin. Barista Buhari Yusuf da ke fashin baki kan lamura ya ce fashe-fashen gidajen yari a Najeriya sun kasance matsala a ƙasar. Waɗanda wato suke cikin tsari irin na waɗannan laifuka da sauransu su suke tsara domin cira abokanan ta'annatinsu da aka kama aka saka su yanzu kama inda ke faɗa ga wadda aka yi a jos ga kuma fursunoni da suka kwace suka gudu cikin su akwai wanda suka yi kisa akwai wanda suka yi fashi da makami akwai wanda aka kama su da waɗansu laifuffuka manya-manya laifuffuka yau an sake sake su cikin jama'a kenan a rashin zama lafiya zai ƙara yawa cikin ƙarin abin da gwamnati ya kamata yi idan kika kula duk lokacin da aka sami irin wannan a rashin tsaro da ya jawo rasa rayuka da sauransu ba ka jin an sallamu wani a aiki ko ko an rage daraja ko ko an yi wasu canje-canje da za su nuna da gaske ake to ya kamata duk wanda yake rike da mukami aka samu abin da ya tafi ba daidai ba kuma aka tabbatar da akwai sakaci irin tashi to ya kamata hukuma ta wani a domin a tsoratar da wanda suke gaba ko baya Wannan shine karo na biyu da mahara ke kawo farmaki a gidan yarin na Jos. Wanda ke tsakiyar gari tsakanin ofishin hukumar farin kaya ta DSS, ofishin 'yan sanda na A Division da Area Command, da Marshal kwatar rundunar 'yan sanda ta jihar Plateau. Kafin harin dai fursunoni sittin ne ke gidan yarin, biyar da sittin waɗanda ke jiran hukunci yayin da biyar waɗanda ke zaman kaso ne. Hukumar dai ta buƙaci haɗin kan al'umma don kai ga ganowa da kamo fursunonin da maharan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainab. Kada ku mance kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ga Hanifa da ci gaban labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin gudanarwa da manyan kamfanonin sayar da kayayyaki a jiya Litinin domin sanin kalubale da ake fuskanta a wannan lokacin hutun Kirsimeti. Shugabannin 'yan kasuwan da muka taru a yau a nan muna wakiltar ɗimbin kamfanonin sayayyar Amurka kama daga shagunan yanar gizo masu sayar da kayan abinci na matsayin ƙasa da na yankuna. inda manyan 'yan kasuwan ƙasarmu suke da masu kerawa da sayar da kayan wasan yara na'urorin lantarki da na kiwon lafiya in ji shugaban ƙasa ya ce ina so in ji daga gare ku dukkanku kan abin da kuke gani a wannan lokacin biki yana gaya wa shugabannin 'yan kasuwan gwamnatin biden tana shan gwagwarmaya wajen inganta matsalolin wadatar kaya da suka hada da gaza cire kayayyaki a tashar jirgin ruwa da karancin direbobin motocin dakon kaya da za su kai kayayyaki a faɗin ƙasar matsalar isar da kaya farashin man fetur da ya tashin gauron zabi a farkon wannan shekara da ma wasu matsalolin sun taimaka ainin wurin tsadar rayuwa a amurka a ranar lahadi iyaye kurdawa da masu fafutuka da dama sun gudanar da zanga-zanga a wajen ofishin majalisar ɗinkin duniya a garin kamshili a siriya ta ƙin jinin ɗaukar yara a cikin ƙungiyoyin soja a yankin. An gudanar da zanga-zangar ne bayan labarin cewa ƙungiyoyin masu alaƙa da Syrian Democratic Forces SDF babbar ƙungiyar sojoji na Kurdawa da take ƙawance da Amurka wajen yaƙi da ƙungiyar IS. A watan Yulin 2019 SDF ta sanya hannu kan shirin aikin haɗin gwiwa tare da Majalisar Ɗinkin Duniya don kawo ƙarshe da hana ɗauka da kuma amfani da yara 'yan ƙasa da shekaru sha takwas a wuraren da ke ƙarƙashin ikonta. Amma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce, tun daga lokacin an samu aƙalla labari 106 da aka tabbatar. Balkis Hussein 'yar shekara 40 ta ce diyarta 'yar shekara 15 ta ɓata tsawon kwana tara kenan. ta karama ce ba na son a sanya ta da kuma rike makami ina son kawai ta dawo gida hussain ta shaidawa murya amurka to a gaida halima Hanifa Isa kamshi da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. nufi jihar borno a birnin maiduguri inda wa'adin da gwamnatin jihar ta ba 'yan gudun hijiran da ke sansanin da ake kira bukasi ya cika sai dai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin haruna dauda biyu ya haɗa mana wannan umarnin ya jefa 'yan gudun hijiran cikin halin tsaka mai wuya. a satin da ya gabata ne dai gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya zarci sansanin yan gudun hijira da ake kira bakasi da ke nan cikin garin maiduguri da kuma ake da yan gudun hira fiye da dubu talatin wanda ya ba su wa'adin kwana goma sha ɗaya da cewa tattare nasu su koma ƙananan hukumomin da suka fito wayan nan yan gudun hijira sun kwashe shekaru shida zuwa bakwai a wannan sansani da suka fito da ƙananan hukumomin marte da manguno da goza da kuma guzamala wadda dukkaninsu ke jihar borno da ake da mafi yawa daga ƙananan hukumomin goza wanda aka ce ana da adadin dubu goma sha uku na dai ziyarci wannan sansanin yan gudun hijira a jiya na kuma tadda yadda yan gudun hijira ke kokarin tabbatar da cewa sun cimma wannan wa'adi da gwamnatin jihar borno ta ɗeban masu na kwanaki goma sha ɗaya a wannan sansani wanda a cikinsu wasu daga cikinsu suka min bayani suna cewa shekaranmu mu bakwai shekaranmu mu bakwai gashi an ce ku koma gidajen eh za mu koma da gina babu da gidaje amma za mu koma da yake ba an samu dole mu bar nan to kuna da eh, wanda zai kwashi kayan ka ne ko kuwa eh to mu da kudin mu dai muka zo muka biya ni yanzu kamar ni aka dubu talatin na biya mata na uku ai eh, mala shirga na kika zo na uku na tattara kayan ku to ya zami ne babana ba mu da iko dole mu ban baba ka raba ka mai zika ka ma ban da Allah yayi sai dai mu gode kina da yayan kenan ina da yayana nan mu goma mu goma ne na Adamu Wajilda kai ma mutumin mutumin izge ne ina shekara shida yanzu a cikin kamna eh ina da mata biyu da yara goma sha uku dukan su biyu ka aure suna waje ko kuma wannan kam ka aure su eh mun fita da su ne na riga na aure su tun lokacin na muna gida da yara fa yara guda biyu ne mun zama samu a nan to zo kana da yaya nawa ne yanzu nan ina da yaya goma sha uku an ba mu kwana goma sha daya yanzu na rasa inda zan je ina je gwazon ma ba wanda na sani balantane ma an samu roke wani ko kofa in yi buka wajen mun samu akwai tashin hankali bare a ce ka tashi a sansanin 'yan gudun hijira kuma ka koma gida inda ka san ba a tana da wajen da za a je a ajiye ka ba dai mutane mu mun yi magana da manyan mu suka ce mana duk abin da gwamnati ta ce mu yi biyayya duk abin da aka ce mu yi biyayya mu tafi yanzu akan haka wasu za su tafi wani bai san ma ina zai je ba in ya tafi goza kawai ya je goza tun satin da ya gabata ne dai gwamnan jihar borno professor babagana umar Zun ya ba su wannan wa'adi na kwanaki goma sha ɗaya wanda ya ba su bayani yana mai cewa ranar disamba ga 1 disamba a nan mun dawo ko ka tara kanka ko bata kara ka ba ba kowa a cikin nan kowa mun ba shi dubu da za mu ba shi dubu da daya matan ku za mu ba su dubu hamsin ko matan ka hudu ma hamsin hamsin ne abinci maza fata matu kansu shinkafa buhu daya mai galan da makwarni guda daya kwana goma sha daya wana ya yi sheka in kana so ka nemi wani a cikin gari ka ka zana dangin ka ma ka fita. gwamnan jihar borno kenan farfeso babagana umar zulum ke bayani da wasu yan gudun hijira da ke wani sansani da ake kira bakasi camp da ke nan cikin garin maiduguri haruna biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. To a gaida Haruna har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC muna kuma watso shirye-shirye ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. ba a yi wannan ba a Kano kuma in yayi ya gaya mana gidan rediyon da aka faɗa ya gaya mana jaridar da ta faɗa ya gaya mana wa aka turo ya gaya mana wa yi handin oba ya gaya mana wane ne ya rike jam'iyyar har matsayin lokacin da za a yi kongres ba wai maganan alhaji ahmadu ba ba wai magoya baya ba ko shi karan kansa idan za ka tambaye shi tsakaninsa da allah ya san cewa ko shi ba shugaban jam'iyya ba ne kawai wato bari ba shi amsa bari ba shi amsa abdullahi abbas shi ne shugaba juma'a muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC sannan ku da zuwa ga wannan sabon shiri na tsaka wuya wanda ke ci gaba da duba likitan jam'iyyar da ke mulkin jihar Kano wato jam'iyyar APC. Sunana Comrade Abdulkadir Ahmed Jogana kuma ni cikakken dan jam'iyyar APC ne ina biyayya ga tsagin da alhaji ambasada amadu haruna zago yake jagoranta kuma aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar apc a jihar kano zaben da ya gabata mun goyi bayan shi ne saboda yana da tunani na ya gyara jam'iyyar apc ya haɗe ta ta koma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Idan suna na Mustapha Salisu Musa wanda aka fi sani da Fernandes a wannan zaɓe da aka yi da wakilan INEC da su wakilan jam'iyya da duk observers da aka turo daga Abuja a Indo Stadium suka je. Amma wancan parallel congress din in ka gan shi ma da ka san wasan yara amma saboda ita dimokuraɗiyya ce dole ka ba kowa damarsa. amma su a kan kankin kansu sun san ba gaskiya suke ba kuma barin gaya maka wani abu ai wannan ya faru a baya lokacin gwamnoni da dama lokacin eh, eh, mai girma tsohon gwamnan jihar kano kwankwaso yadda ya dama haka aka sha wanda ike so shugaban jam'iyya shi ya zama shugaban jam'iyya shi malam ibrahim shekaru lokacinsa mutane da dama sun sai fam ya ce sai sani hashin hotoro idan kuna tare da mu a makon da ya gabata muka fara wannan muhawara tsakanin alhaji ahmadu haruna zago wanda ya yi ikirarin shugabancin jam'iyyar a bangaren ibrahim shekaru tsohon gwamnan wannan jiya din wanda kuma ke muhawara da honorable zakar ibrahim salina sakataren bangaren gwamna ganduje da abdullahi abbas na ita jam'iyya din to yau za mu tashi ne daga wannan tambayar da mahmud ibrahim kwali wakilinmu na can kano wanda ya shirya wannan muhawara din yawa shi wani rabu zakari ibrahim salina game da rikicin jam'iyyar nasu na magana da ake honorable ibrahim zakar sina akwai eh, ita magana da shi alhaji ahmad harun zago ke magana cewa akwai mafa yanayi ku a tare da ku na alkali ne da dan sanda da mai ba da abinci da mai da sauransu domin ku a lokacin shugabanni ne kuma ba a mahmud mahmud so tabbatar maka yanzu idan na je wajen mota ta zan ɗauko maka takardar da na yi resigning duly sign tun ran sha biyu ga watan September. Na zuwa do Allah. Akwai admin sakatare. Kai a matsayin ka na tsohon sakatare kai murabus. Kwarai kuwa. To ya batun su Abdullahi Abbas ba. Shi ma ya resign. Ina so in tabbatar maka Abdullahi Abbas ya yi resign. To kenan kuma ku bincika ba. To a a to ai dama abinda to ya kamata ya kamata su gane cewa su idan su mm. a rufe yake gani suke yi kawai ko mu da ka muke tafiya wato ko ba mu tsaya mun karanci doka ba babu yadda za a yi ce ku muna cikin harkar siyasan nan shekara da shekaru muna wayan nan abubuwa a ce ba aka yi backdating ya za a ya za a yi national headquarter eh? si backdating ya za a yi national ina ga ina ga sakatare wata ila rude na backdating sakatare ya ruɗe ne dalili na shine eh. ba shi da kansa ba hmm. Abdullahi ba shi da kansa ba lokacin da aka rantsar da shi a shirya kwata jami'a matsayin da ke teka ba shi kadai aka rantsar ba gabaki ɗayan su aka tara sa a hirkuta jami'a aka ba su takardar kama aiki kuma suka rantse saboda haka jam'iyya idan ka ce ka sauka za a turo kantoma kuma zai zo ya takin oba wajen ka kuma duk sai an ga yan jam'iyya sai an ga takardar rantsuwarsa shi wanda ya zo sabo ɗaya kenan saboda haka abu na biyu kuma watakila shi sakatare ke kurin bai ma san abin da yake a sakatare ba yaya sakatare zai ce ya je yi wa admin sakatare hannu oba kwarai kuwa bayan ba ba shi sakatare da shi ba da da za a dashi da farko kafin a bashi da aka bashi kwantoma a da sakatare na dashi akwai shugaban jami'a na kasa akwai sakatare jami'a na kasa akwai duka eskola jami'a na kasa su ne suke zama a zata mitin. su ce guri kaza za mu tura wane da dan wane wane matsayin kaza ya jirge jami'an nan saboda yanzu a nan shugabanni sun sauka ba a yi wannan ba a Kano kuma in yayi ya gaya mana gidare da aka faɗa ya gaya mana jaridar da ta faɗa ya gaya mana wa aka turo ya gaya mana ya handin oba ya gaya mana wane ne ya rike jami'ar har matsayin lokacin da za a yi congresses kuma ina da takardu ya da idan kike kama ne kana ga iya muna da ka wata irin su suke suke yi da ka yanzu wata ka tare ka tambaye ma mutum nawa ne yan majalisar dokoki na arewacin Kano bai san su ba kila mutum ne wasu ah, tarayya to ai saboda ba san su ba wallahi bai san su ba a a a ah, saboda wato abin da yasa wato sakataren yake yi kawai amma irin abin da ake kula ana jansa shi ba bai san abin da ake ya zai duka ilimi a matsayin mu na yan jami'a ya ce mana wai ya sauka Dai eh, kwarai kuwa wato abin da ya sa shi Alhaji Ahmad wato ina son eh. tabbatar maka da cewa wato ko shi wato babu daɗi wato iya da shekaru irin nasa wato dukkan dukkan wata shekara wato dukkan wata rigima wato rigimar kuma dukka ni dai a iya sani na da shi yau shekara 25 tun 1996 wallahi ban taba ganin ya shiga rigimar da ike da gaskiya ba kuma wallahi ban taba ganin rigimar da ishiga ici nasara ba dukkaninta ba daidai suke yi ba ina kai ka a'a to Allah tsayan karasa maka abin da yasa wato ko nake gaya maka wannan a'a ba magana APC ka karasa maka wannan magana APC ne wato eh, eh, magana APC mu takaita kanmu akan magana jam'iyyar APC to magana jam'iyyar APC wato abin da yasa ba su tsaya sun karanci dokokin jam'iyyar apc ba kuma ba su san cewa shi mai girma mala cewa shi ma ba wai zaɓaɓɓe ba ne magana ce ta caretaker ne caretaker committee chairman ne. To mai ne. Eh. Akwai duka ina zuwa akwai bayanan da suka ce shi kansa akwai ta cababa akan hancin shugabancin nasa biyo bayan judgment ko kuma hukuncin kotun koli da aka yi na jihar ondo wannan duk maganganun da kuke yi muna jinsa wadda ba su san me doka ba shine suke ta ba irin wannan kamar yanzu ta ba da alhaji har yanzu sakatare har yanzu ne an ansa ba na ga tabbatar maka irin wannan wato gaba ɗaya ba su tsaya duk abin da APC za ta yi ko daga ƙasa ko daga lokal gamin ko daga jiha sai mun tsaya mun tantauna mun gane cewa menene mu fita a dokance don haka yanzu wannan abun in eh, haka kawai zaka ji mutum ya zo ya ce ko a ai ba ku yi resign ba ko ku a a ai shi mai mala shi ba ba ba ba bane ya yana gwamna kuma zai zo i zama caretaker saboda dokar na caretaker daban ina so tabbatar maka su ne da basu so su warware ba su suka ki warwarewa kamar su su Alhaji Ahmadu Danzago amma dai mai mala ya riga ya san doka ibi doka ike bi kuma shi ne halittaccen kwamitin da haka kun yi koyi da shi kenan eh, mun yi koyi da shi wato na yadda da ni na yadda cewa wato shi hal bai wani amsa ba mm. abin da na ce masa article 7 ya haramta wa duk wani wanda ya rike mukamin ciya mai sake rantsuwa eh, fiye da su biyu ya je duba a sakatare ne shi ne kenan duk wanda ya rike mukami a matsayin sakatare ya rantsa da ya sake rantsuwa oh, oh, oh, ba zai kara ba ya je ya duba sakatare ne ba ma wannan ke ba ma kun yi marabus ko menene eh, to abin da rantsuwa da kuka so akan mukami ba to ka gane shine magana ke article 7 ba ni rubuta ba wannan dandamalin wato ina son tabbatar maka article 7 na karanta shi ba ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba na fahimce shi kuma ba magana ma wato ko rantsuwa sau biyu me yake cewa ba abin da shi article sabon yake magana yana maganan cewa dukkanin ɗan jam'iyya wanda aka rantsar a matsayin shugaba aka ƙara rantsar da shi a matsayin shugaba aka ƙara rantsar da shi a matsayin shugaba to abin da zai shine sau uku ah. mm. kuma ya je ya duba wannan article ɗin i gani abin da kawai zai yi ne ko ya canjin position in bai canjin position ba to sai dai idan wato ko national wato ko convention na ƙasa idan ya canza wa'annan dokokin wanda kuma ina so in tabbatar maka da cewa ko kafin abin da ya kamata ka gane wannan lokacin da mai malabo ne ya zo ya eh. hau bayan an yi rigimar oshomale mm. ya zo ya zama kwamitin riko mm. ai kura ta taso ita jam'iyyar apc a ƙasar kamar yadda dama ka'ida eh, ne kura ta taso ko wannan ta kwanta ma wata za ta ƙara tasowa mai marabu ne ya ce ya ma rushe dukkanin executive haka haka aka ga wannan matakin zai tada kura sai aka ce to an mayar da su masu a ganin ka ne don zai tada kura a to misali ba magana wani zai tada kura ba ne magana ce ta uwa ɗaya uba ɗaya eh. aka rushe aka ce ko wa'annan mutanen su ci gaba a matsayin kiyateka kuma har ma har yasa ake kiran ku ƴan lele eh, ake ce mana a'a kiyateka to kaji alhaji Ahmad Arzo to idan babu idan babu rantsewa sai ina zuwa ina zuwa kuma duk ɗaya ne kuma is allowed yasa ne shi san tare da kila biyar amarin domin ina da bidiyo kaset ina da audio ina da takarda a rubuce wadda aka rubuta wadda sakataren jam'iyyar shugaban jam'iyya da fesco aka jera su a abuja a headquarter kowane rantsi ina da takarda a rubuce ina da takarda tana gudanar haka kwafin rantsuwa ina ita kaji daya sannan kuma abu na biyu in ba a rantsuwa me yasa aka kawo su a coronation su aka rantsa da su bayan an rantsa da abdullahi abbas me yasa su aka kasu a coronation aka rantsa da su bi kenan na uku da suka yi zaben nan kwanan nan ai sun fito sun gaya duniya cewa an rantsar da su ina da kofin wani takarda ita ma to sau nawa kenan kaga sau uku kenan amma shi ne abin da yake faɗa ka fahimce ni uku za a iya sau uku amma ba sai ka nisa ni ce maka iya sakatare baya bin tsarin mulkin kasar a'a ko dai kai ko dai kai ka idan ka ya toshe ba ka iya gane daidai da ba daidai ba a april aka yi 2014 amended aka gyara shi to an gyara ki a'a as amended an yi 2014 wanda shine a cikin wannan sabon da kike maka wanda aka amended din tun daga wata wannan aka ce ba wani shugaba da zai rantse a wannan position fiye da biyu sannan sai dai canja position ɗaya kenan so mu a gurin mu ya faɗi cewa war jam'iyya ce ta turo su ai kaza kaza ai da abin da aka ce gali bari maka reference gali umar na bari ku za su bi takara a Kano ba ana aka su form a abuja bai firamare ba ɗaya kenan mu a jam'iyyance abin da muka sani jam'iyya tana da ƙa'idoji guda uku na farko akwai state level akwai zone level akwai national idan akwai takaddama aka kaga cewa a jiha ba za a baka ba uwar jam'iyya kafin ma ta fada fada fom din ta faɗa a rediyo ta faɗa a talabijin duk wanda aka na fom a jihar sa to ya zo nan ya saya tun uku ku da kokari malamai to bari mu daga aya nan sai Allah ya kai mu rana wa mu dawo mu ci gaba da wannan shiri din kuma shirin da ke tafe a makon gobe din zai duba abin da ya janyo wannan rabuwar kawuna a tsakanin wannan bangarorin biyu ko me yasa su bangaren tsohon gwamna Ibrahim Shekarau suke zargin gwamnati mai ci yanzu ta ganduje da cewa tana kuntata musu duk wannan za ku ji su a shirin makon gobe a dan Allah ya kai mu yanzu ka madadin su bakin namu Alhaji Ahmadu Haruna Zago da kuma honorable zakari ibrahim salina musamman da kuma shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari ali musufan sokoto ne a washington dc mun barku lafiya To a gaida malamai da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma can zuwa shirin mu na hantsi. mu sake shigowa da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da rahotanni da muke gabatarwa hama da kari a shafinmu na intanet voa hausa com yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri.